yar coach abuwa coach coach to masu kallo ban yara ya zani na tsakiya Abdullahi rashin laye nan ta fadi ce ina gadi na gwamna ina auna a yi zagi na gwamna ina auna bagana yi na ba ni na sakara haka mutu Thomas kallon mu wato musa ba hagon gurgu kenan da kuma shagon shagon lawalin mai gajeren wandan shine shagon shagon lawalin kusau daga bangaren wato arewa wannan kenan da yake sha baya za su rafura shi kuma mai gajeren wandan shine musa ba hagon gurgu daga bangaren kudu shagon shagon lawalin gusau din da kuma musa hagon gurgun masu kallon mu shi nan musan ya ce a jaba baya dai a dai sake wannan rago ga dai wannan wasa nan masu kallon to ga dai wannan wasa nan masu kallon mu autan mahabban ballon gada kenan da kuma mahabban kola karami gashi nan a shafa kamar ya hada shi da kallon mu bahagon ibolan kenan da kuma autan bahagon balangada shi sarkin yakin mawakan damben gargajiyan da dukkan alamu ya haɗa su dambe yanzu a cikin wannan kiɗa nashi wanda yake yi to ku dai biyo mu dai mu ga yadda za ta kasance mustapha mai waka ya ce mai daga gurin maɗa zuwa arewa amma ga autar sani gidan ɗan kandana ya fito ya tare shi masu kallon ga wasa na an take na matasan wasa na matasan 'yan dambe tsakanin dalan arewa da kuma hautan shagon audin jika masu kallon farin shi ne yalan arewa daga bangaren wato arewa shi kuma mai bakin wandan baki shi ne hautan shagon audin jika daga bangaren wato kurmata masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan na matasa ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ko ya haka dai wato yalan arewa ga a shafa mai waka nan ya tafi zai kewaya da su masu kallon amma dai ya yi wasa shi ma yalan arewa tabbas masu kallon Sannu na yau da na gobe, sannu madanji ya goga fadanji ya son can bale da bawan sarki da ɗabale madan yau mata, ka cika ganin maza kamar 'yan mata. Kashe mutum a gafarta ma, tuna kakale na ya ba ci banga ka wani ba barin amana tsoro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuba ba na fura ba dan auduga da golo na dan ana a ce shagon mafara na zaune da ga gari ba sai da gari ci gaba ba za

saurin gashi ta bangaren autar sani gidan dan kandan shi ne mai bakin wando da dan ratsin fari a jiki na taron transit wato daga bangaren arewa ga dai wannan wasa kowa ya yi ya take ya raba to masu kallon mu rago-rago ne kenan aka yi tsakanin shi autar sanin gidan ɗan dan da kuma autar ɗan da girin masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan autar ɗan digirin da autar sanin gidan ɗan kandan to ga dai wannan wasa nan masu kallon mu to ga dai rako rako an sake yi tsakanin eh, yi tsarin gade wannan wasa nan gade wannan wasa nan gade wannan wasa nan gade wannan wasa nan tsakanin autar dan digire da kuma autar sha tsakanin gida dan kallon masu kallon mu gade wannan wasa nan gade wannan wasa nan gade wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan gade wannan wasa nan kaɗe wannan wasa kaɗe wannan tsakanin da autan ɗan digirin masu kallon mu gashi nan dai ana ta fafatawa kowa dai da dukkan alamu ya tsakanin autan dan digiri da kuma autan tsarin gidan dan kandan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya wannan wasa ya wannan wasa ya wannan wasa ya wannan wasa wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan a shagon audu tun ga yana so ya raba nan amma dai ya raba wannan nan masu kallon mu to masu kallon mu kun dai ga yadda wannan wasa ya kasance sarkin dambe

masu kallon mu ga wasa nan yanzu kuma an take tsakanin autan bahagon balangada da kuma bahagon ibola ba ta an ce kada a yi dambe tambol ya ce sa buga wallahi wanda zai mutu ya ce wallahi shi sa yi dambe wanda zai wani ya wani da za a yi dambe da bahagon yan sanda da su da bahagon wancan an yi kisa suke da shafar wadda su ayi kisa la ilaha illallah kai ka hudu na bakin dogo ai dan mai dan mage la ilaha sake waka dan mage na ka bashi wallahi dan da uku kisa uku ya fita bada ba hawo ya wallahi kashe ba kirkon to masu kallon mu ga dai wasa na an ƙara dai takewa an dawo wannan wasa tsakanin hausan bahagon balangada da kuma wato bahagon ibola ba ta da mura alubata isa ba ta da aure tun da ba mai jan wandan dai kada ta shine autan bahagon balangadan daga bangaren arewa shi kuma mai bakin wandan gajere shi ma shine bahagon ibolan daga bangaren wato kudu to gashi nan dai an take an raba rana masu kallon mu Wallahi kan ta su dala, in ta su dala, kuma da yakan gallo,

Thomas masu kallon ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon wallahi an kai hari sau biyu wallahi kowa ya kai wa kowa hari kowa ya ce da wannan hari da aka kai aukai balangara la ilaha illallah kamar ta ba auta Thomas ya kallon gashi nan ya kalli arewatawa ya daga musu hannu masu kallon mu ga dai autan muhammad balangadan nan ya sauka za a kewaya da shi masu kallon mu ku dai biyo mu dai mu ga yadda za ta kasance sannu na yau da na gobe sannu maganji ya goga fadanji ya son san bale da bawan sarki da ɗabale magan yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata ka ce mutum a ta ma tuna ka na ya ba ci banga ka buja wani babarin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuba ba na fura ba dan duga da golo na dan ana a ce shagon mafara da zaune to ga gari ba a ce da gari ci gaba ko za bolo ko ba shi ka sanu da fama bale sanu da fama dan abdu sanu da fama badara da kai da